Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماء bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa boh karkashin wasu tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau talata kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda mushtaba adam zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro tare da hassan barka da kuma duniyar mu a yau tare da mustapha adam daga nan sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya shirinmu na karshe shine afirka a yau tare da awal bauchi idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da zuwa 8 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da zuwa 7 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala masu sauraron yanzu ga Mustapha adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su labaran duniya da farko ga kanunsu mataimakin ministan harkokin wajen iran ya isa birnin vienna na kasar austria domin halartar tattaunawa ta nukiliya mutane da dama sun mutu sanadiyar rikicin kabilanci a yankin darfur na kasar sudan amurka ta amince da kaka ba takunkumi a kan kamfanonin kera makamai da kayayyakin tsaro na kasar turkiya ta yanzu ga cikakkun labarin mataimakin ministan harkokin wajen iran ya isa birnin vienna na ƙasa austria domin halartar tattaunawa ta nukiliya da maraicen jiya litinin ne dai sai da abbas arakci ya isa babban birnin ƙasar ta austria domin halartar tattaunawa karo na 18 na kwamitin yarjejeniyar nukiliya wanda zai kunshi iran da ƙasashe hudu da suka saura a cikin yarjejeniyar da za a yi a yau talata a ranar juma'a da ta gabata an yi wata tattaunawar ta kwamitin ta hanyar bidiyo daga nesa da ya hada kasashen iran birtaniya jamus faransa sai kuma china da rasha da kuma tarayyar turai arakci ne yake wakiltar tawagar iran a taron da za a yi a yau wanda ci gaba ne na wanda aka yi a ranar juma'ar da ta gabata a ranar lahadi da ta wuce mataimakin ministan harkokin wajen na iran ya ce dawa manema labaru cewa taron na vienna zai mayar da hankali ne akan tattauna hanyoyin da za a ɗauke wa iran takunkuman da aka kakaba mata tun da fari dai iran ta bayyana sharaɗinta na komawa aiki da jejeniyar nukiliya ɗin wanda shine a ɗauke mata takunkumai fiye da fursunoni 1,800 ne suka gudu daga gidan kurkukun jihar imo a kudancin najeriya a wata sanarwa da kakakin hukumar da take kula da gidajen yari na kasar ta najeriya francis inobore ya fitar ya bayyana cewa da misalin karfe biyu da kwata na ranar jiya litinin wasu mutane dauke da makamai sun saki fursunonin da suka kai 1,844 shaidun ganin ido sun faɗa manema labaru cewa sun ga mutane ɗauke da makamai masu yawa a cikin motocin a kurkura da suka kai wa gidan yarin hari tare da fasa babbar ƙofar shiga cikinsa ana nuna yatsar tuhuma ga kungiyar nan mai rajin kafa ƙasar biafra da aka sani da ipob da kai harin sai dai kakakinta emma powerful ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun afp cewa ba su da hannu a ciki to kuna tare da radio biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran mutane da dama sun mutu sanadiyar rikicin kabilanci a yankin darfur na ƙasar sudan rahotanni da suke fitowa da ƙasar ta sudan sun ce fadan da ya barke a tsakanin larabawa da kabilar masalit a yankin algeria babban birnin darfur ta yamma ya sanadiyar cin rayuka da dama fadan ya fara ne dai a ƙarshen mako wanda ya watsu a ranakun lahadi da jiya litinin rahotannin farko sun ambaci cewa waɗanda suka rasa rayukansu sun kai goma sha takwas sai dai daga baya adadin ya kai arba'in yayin da wani adadi mai yawa ya jikkata mazauna yankin da kuma majalisar ɗinkin duniya sun shaida kamfanin dillancin labaran reuters cewa an yi amfani da manyan makamai da kuma gurnet-gurnet wajen kaiwa juna hari a tsakanin ƙabilun biyu na larabawa da masalit a farkon wannan shekarar da ake ciki wato a watan janairu an yi fada a yankin wanda ya ci rayukan mutane 129 tuni dai gwamnatin ƙasar ta sudan ta sanar da kafa dokar hana fita a yankin sannan kuma ta aike da babbar tawaga zuwa yankin domin haɗuwa da shugabannin ƙabilun biyu saboda tattauna hanyoyin zaman lafiya an fara samun rikici ne a yankin darfur bayan da ƙabilun da ba larabawa ba da suka fi yawa a yankin suka yi wa gwamnatin khartoum ta waye a shekara ta uku a wancan lokacin adadin mutanen da aka kashe sun kai 300 yayin da wasu miliyan biyu da rabi suka zama 'yan gudun hijira amurka ta amince da kakaba takunkumi a kan kamfanonin kera makamai da kayan tsaro na ƙasar turkiya ma'aikata harkokin wajen amurka ta kakaba takunkuman na dai a kan turkiya saboda sayan makaman kare kai na sama da ƙasar rasha wanda aka fi sani da ssb da kuma makamai masu linzami samfurin s-400 ministan harkokin wajen amurka anthony blinken ya ayyana nau'in takunkuman da ya zama wajibi a kakaba wa kamfanonin da suke kera wa turkiya makamai da kayayyakin tsaro da kuma shugabansu ismaila demir da wasu manyan jami'an ƙasar uku an kuma yi kira ga amurkawa da kada su yi mu'amala da turkawan da aka kakaba kunkuman, kamar kuma yadda za a rike kudaden ajiyarsu a cikin amurka da hana su izinin shiga cikin kasar bugu da ƙari amurka za ta dakatar da sayan duk wasu kaya masu alaƙa da harkar tsaro da ake kera su a ƙasar turkiya to ƙarshen labarin duniyar kenan. ba Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar. jaridunmu Bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda da yardan Allah za mu leka wasu jaridu a tarayyar Najeriya da wasu ƙasashen Afirka wanda suka hada da Sudan Tribune na ƙasar Sudan da kuma Egypt Daily na ƙasar Masar. Za mu fara da jaridar Premium Times ta Najeriya wacce take cewa shugaban Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da harin da wasu 'yan ta'adda suka kai kan hedkwatan 'yan sanda na garin Owerri a jihar Imo kenan. har ila yau da kuma balla babban gidan yari na gari na Owerri inda suka saki fursunoni 1,800 wato a jiya litinin ne dai wato abin ya faru kuma kwamishinan ɗan sanda na jihar ta imo ya tabbatar da wannan labarin amma ya ce duk da haka ba wanda ya rasa ransa a wannan rikicin amma an yi asarar dukiyoyi masu yawa da farko dai ana zargin 'yan bindigan 'yan ƙungiyar ibo ne masu son kafa a ƙasar biafra shehu garba mai ba shugaban ƙasar shawara kan al'amuran watsa labarai shine ya bayyana haka kuma ya ce shugaban buhari ya yaba wa jami'an tsaron kan yadda suka gudanar da al'amuran tsaro yadda ya dace a wannan rikicin daga nan sai kasar sudan inda za mu dubi jaridar nan na sudan tribune wacce take cewa shugaban kungiyar harkatar tahariri sudan ko kuma sudan liberation movement mustapha tambo ya koma birnin khartoum babban birnin kasar ta sudan a ranar asabar da ta gabata bayan ya sanya wa yarjejeniyar juba hannu tare da gwamnatin kasar ta sudan tambo dai shine kakakin kungiyar ta slm kafin ya rattaba hannu ka yarjejeniyar juba a ranar 25 ga watan maris na wannan shekara tare da wato halartar manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta sudan a birnin juba na ƙasar sudan ta kudu daga nan sai jaridar mu ta ƙarshe wato egypt daily wacce take cewa tsohon mataimakin minista harkokin waje na ƙasar masar ya bayyana fatansa na ganin taron ƙasashen yankin da suke amfani da kogin nilo wanda ake gudanarwa a halin yanzu wato a birnin kinsasa na ƙasar demokradiyyar congo zai warware matsalolin da kasar habasha ta haddasa bayan gina madatsar ruwa ta renaissance wato muhammad hijazi ya bada cewa ta bukatar shugaban kasa abdul fatah assisi a wannan taron dai shine bawa wa'annan kasashe damar amfani da ruwan kogin nilu ba wai kasar habasha ta yi abin da ta ga dama da ruwan kogin ba dole ne a samar da yarjejeniya da kuma kafa dokoki ta yadda habasha za ta yi amfani da ruwan madatsar ruwan. ta yadda ba za ta cutar da sauran kasashe masu amfani da ruwan kogin nilun ba masu sauraro saboda ƙwarewar lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau a huta lafiya. Allah masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa da biyu na cibiyar jamhuriyar musulunci Iran mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku da garin birni mai na jamhuriyar Nijar na so kuma da zan yi wannan tsokaci a dangance da zargin da ake wa sojojin tadi na cin zarafin matan ƙasar Nijar to hakikanin gaskiya yana da kyau a yi bincike duk wanda aka kama da irin wannan muguwar aƙida a kasance an yi shari'a ta hukunta shi game da abin da aikata saboda bai kamata ba a ce an ka kuku agaji ya kasance kuma kuna irin wani mugun aƙidar gani yadda aka ga wasu shugabannin sojoji suna yi a kasashen waje kuma ya kasance an kawo su makwabtan sojojin mu suna irin wannan abin bai kamata ba na gode biyu ya ce magana cikin yau a te da magarajin kuri nijar. agwa mai faci daga nan sandar zan yi dan tsokaci a game da wannan sojojin na chad ya kamata ya yi shugabanni mahukunta su duba a ciki su yi adalci a game da abin da aka yi a yi bincike sosai a tabbatar wanda ya yi laifi sai a gurfanar da shi gaban kotu ya girbi abin da ya aikata wanda aka bincika aka gani bai da laifi a sake shi a tsaya a yi tsakani da allah a bincika game da maganar nan tun da ta je gaban hukuma ko ne ne duk wanda ya yi wannan abu ya yi ba daidai ba ya ci zarafin iya mata to na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin hausa na gidan rediyon tahiran mai magana muhammad direban murba mashiyo daga nan karamar hukumar fune a jihar yobe yau wato kanin gaskiya zan yi bayani akan yadda azumin watan ramadan ya tinkaro kai ina gira dan allah ga 'yan kasuwanmu na duniya baki ɗaya dan allah da mu ringa sa tausayi a cikin zukatanmu a cikin wannan watan ramadan bai kamata ba waɗanda ake neman alfarma da kuma samun shi gaba ta fannin duniya da lahira kuma mu zo muna musguna wa kanmu da kanmu ba domin sai ka gani yan mu suna zuwa suna tsanwala kayan da suka dauko su ɗauwala masa farashi akan daidai lokacin da abubuwan ake gudanar da azumin watan ramadan da fatan za a tahi lafiya muhammad direban murma masu daga karamar hukumar fune a jihar yobe Tokar da a shafa cewa ana tare da shirin madoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu ya eh, ta wasu kama da warhaka mai magana Lawali Andu daga Niamey Niger. Eh, ra'ayina a zai tafi ne zuwa ga sabon shugaban kasa da jamhuriyar Nijar ta samu wanda sanin kowa ne akwai kalubale a gaban shi daban-daban. Muna fatan kuma zai aje rigar siyasa ya tsaya ya yi ma kasa da 'yan kasa aiki ganin irin kalubalen da ke gaban shi na rarrabuwar kawunan 'yan kasa musamman ma jami'an tsaro da kuma matsalar tsaro da kasan take fuskanta wanda cikin yan kwanakin nan mun ga an kai munanan hare-hare wanda ba ma fatan irin hakan ta sake samuwa amma wannan ba zai samu ba sai ya mayar da hankalin shi kan cewa lalle ƙasa ce a gaban shi ba wasu tsirarin mutane ba ko wani abu ko kuma a rika juya shi daga ƙasar waje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu wannan majmu'a ta mu ta gidan rediyon TV BOH Iran. Mai magana shugaban kungiyar Association Malau Abban kuma ina wa kowa da kowa fatan alkhairi a gaskiya wato ina so ne tsokaci ne game da wa'annan mutane da suka azabi mutane wanda gashi azumi yana dab da shigowa kuma har yanzu ban ga an cimma nasara kore su ba su kuma ba su hakura ba wallahi tallahi wannan masu kidnapping din da wa'annan masu karɓar kudin fansa wallahi tallahi ku ji tsoron Allah saboda Allah subhanahu wataala ba zai bari ba abin da kuke kuma Allah yana gani wallahi kamata dini to dan kuma duk wanda muka gani daga karshe dai karshen shi baya kyawu kuma haka kuma ku ji tsoron Allah ku tuba ku koma ga Allah to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna madala yanzu kuma sai shirin duniyarmu a yau tare da mustapha adam mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin al'amura da suka faru a bangarori daban-daban na duniya kuma suka ja hankula inda muke yin sharhi da kuma karin bayani kansu to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to a kwanakin baya ne da mahukunta a kasar Jordan suka sanar da kame wasu daga cikin manyan jami'an kasar ciki kuwa har da wasu 'yan gidan sarautar kasar don gudanar da bincike a kansu bisa zargin cewa suna gudanar da wasu ayyuka da suke barazana ga tsaron kasar lamarin da ya janyo hankula sosai musamman a yankin gabas tsakiya to wannan lamarin da shine da shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin me ke faruwa ne yaya masana suke ganin wannan lamarin suwaye suke da hannu cikin wannan wato aika-aika sannan kuma mecece manufar hakan don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance To masu saurare barkanmu da sake saduwa. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ce dai mahukunta a ƙasar Jordan suka sanar da ƙaddamar da wasu ayyuka na kame-kame da suka hada da kama wasu manyan jami'an gwamnatin kasar ki kuwa hadda wasu daga cikin 'ya'yan gidan sarautar kasar ta jordan sakamakon abinda wasu kafafen watsa labarai a lokacin suka faɗi na cewa akwai wani makirci da aka kulla wa kasar ko kuma wani shiri na juyin mulki ta kifar da gwamnatin sarki abdullahi na biyu na kasar to yayin da yake magana kan wannan batu da babban hafsan hafsoshin sojin kasar ta jordan manjo janar yusuf ahmad alhuneti ya sanar da cewa jami'an tsaron kasar sun kama da tsare manzon musamman na kasar jordan din zuwa saudiya hassan bin zaid da kuma tsohon shugaban ofishin fadar sarki kana kuma tsohon ministan kudi na kasar basim ibrahim awadullah da sauransu don gudanar da bincike kan abin da ake zargin su a kai na yin barazana ga tsaro da kuma zaman lafiyar kasar ta jordan to ita ma a nata bangaren rundunar sojan kasar ta jordan ta sanar da cewa ta bukaci tsohon yarima mai jiran gado na kasar kana kuma kanin sarki abdullahi wanda ba shakiki ba wato yarima hamza da ya dakatar da abubuwan da yake yi wanda suka ce yana barazana ga tsaro da kuma zaman lafiya na kasar to sai dai kuma sun kore labarin da a wancan lokacin ke cewa an yi masa ɗaurin talala a gidarsa to sai dai kuma bayan haka din yarima hamzan ya fito ya bayyana cewa lallai an masa daurin talalan kuma an kama wasu daga cikin mutanensa da kuma masu gadinsa yana mai kore zargin da ake masa na alaka da wasu 'yan kasashen waje don haifar da rashin tsaro a kasar yariman ko ya bayyana haka ne cikin wani faifan na bidiyo da ya fitar wanda kuma kafafen watsa labarai daban-daban suka watsa cikin harshen turanci da kuma harshen larabci. inda ya karin bayani dangane da halin da yake ciki na katse masa duk wasu hanyoyi na sadarwa musamman na intanet da kuma wayar tarho to daga baya kuma a ranar lahadi mataimakin firaministan kasar ta jordan shi ma ya sanar da cewa yarima hamza din dan shekaru 41 a duniya ya kasance yana hada baki da wasu 'yan kasashen waje wajen kulla makircin ruguza kasar lamarin da yake tabbatar da abinda tun farko ake aka faɗi na kokarin jin mulki da aka ce an yi a kasar wanda kuma ake zargin hannun shi werima din da ci a cikin da hannunsa cikin lamarin duk da kokarin da ya na musanta haka din to takaice dai wannan shine abubuwan da suka faru a kasar ta jordan cikin yan kwanaki dangane da wannan lamari na zargin da ake yi na kokarin yin juyin mulki ko kuma abin da gwamnati suka kira na makirci ga tsaron lafi da kuma zaman lafiya na kasar to a bangare guda kuma tun bayan wannan lamarin da ya yi a kasar ta jordan kasashen duniya daban-daban sun bayyana ra'ayinsu kan abin da yake faruwa din inda da damansu suka sanar da goyon bayansu ga sarki abdullahi na jordan din da kuma gwamnatin kasar bugu da ƙari kan bayyana goyon bayansu ga tabbatar da tsaro da zaman lafiyar kasar ta jordan daga cikin kasashen da suka bayyana wannan lamari har da kasar amurka da kuma saudiya To ita ma dai a nata bangaren jamhuriyar musulunci ta Iran ta bakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Said Zade ta sake jaddada wajibcin tabbatar da zaman lafiya a yankin tana nuni da cewa a duk lokacin da aka samu wani lamari na tashin hankali da neman fitina a yankin to kuwa a dubi yiwuwar hannun haramtacciyar kasar Isra'ila a ciki. Zade din ya bayyana cewa duk wani rikici da tashin hankali a yankin gabas tsakiya lamari ne da zai amfani yahudawan sahauniya kamar yadda kuma ishara da irin kyakkyawan alaka da ke tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran din da kuma kasar ta jordan inda yake ganin cewa tabbatar da zaman lafiya da kuma tsaro a kasar jordan wani lamari ne mai mahimmancin gaske ga kasar da kuma yankin baki daya shi ma dai dangane da irin mahanga da kuma matsayar da gwamnatoci daban-daban suka ɗauka kenan dangane da wannan lamari da yake faruwa a ƙasar ta jordan to a ɓangaren kafafen watsa labarai na kasashen waje kuwa tun dai daga wancan lokacin har ya zuwa yanzu ɗaya daga cikin labaran da kafafen watsa labarai din suke ɗauka da kuma bayyana shi shine wannan batu na kame-kamen da aka a jordan ɗin, da kuma wannan batu na kokarin juyin mulki ko kuma kirci na ga tsaron kasar kamar yadda gwamnati take bayyanawa a ta bangaren jaridar nan ta washington post ta amurka ta buga labarin cewa jami'an tsaron jordan ɗin sun sami nasarar dakile wani yunkuri na juyin mulki da yarima hamza ya jagoranta akan ɗan uwansa wanda ba shakiki ba wato sarki abdullahi na biyu jaridar ta ci gaba da cewa an gano wannan makirci na dai tun da jimawa kuma lalle makirci ne mai girma wanda akwai hannun 'yan kasashen waje cikin lamarin har ila yau jaridar kuma ta ci gaba da cewa an yi wa yarima hamza din daurin talala a fadarsa da ke birnin oman a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin kamar yadda kuma jarida ta ce baya ga shi jarima hamza din har ila kuma an kama da kuma tsare wasu mutane ashirin to wannan jaridar washington post kenan da kuma irin yanayin yadda ta bada labarin nata kan wani lamari to sai da kuma babban lamarin wanda kuma ya janyo hankula shine fasa kwanda jaridar nan ta yediot aharonot ta haramtacciyar kasar isra'ila ta yi yayin da ta yi ikirarin cewa akwai hannun saudiya musamman ma da yarima mai jiran gado na saudiya din muhammad bin salman cikin wannan shiri na juyin mulki da ya faru a jordan tana mai cewa wata majiya mai tushe ne ta tabbatar mata da wannan labarin jaridar ta ci gaba da shigo da haɗaɗɗen daular larabawa cikin lamarin amma ta bayan fage tana mai cewa basim awadalla wanda ya kasance ministan kuɗi a wani lokaci a baya a ƙasar jordan ɗin kana kuma na kurkusa da sarki shabato abdullahi ɗin shine kanwa uwar gami cikin wannan lamari wanda kamar yadda muka bayyana a baya jami'an tsaro suna to tsare da shi bayan kamar yadda wasu kafafen watsa labarai suka bayyana cewa an kama shi ne a kokarin da yake yi lokacin na gudu daga kasar din bayan lokacin da lamari ya tabbata cewa an gano abin da ake kullawa a kasar to jaridar da ta yadda ahrono ta haramtacciyar kasar Isra'ila ta ci gaba da cewa Firaministan ministan haramtacciyar kasar isra'ilan benjamin netanyahu yana da labarin faruwar hakan da kuma irin abubuwar da kuma halin da sarki abdullahi din yake ciki cikin 'yan makonnin da suka gabata jaridar ta ci gaba da cewa irin abubuwan da suke faruwa da sarki abdullahi suna daga cikin abubuwan da suka sanya shi a halin yanzu ba shi da aminci ga kowa hatta shi kansa na tinyahu ko kuma mahukuntan saudiya jaridar ta ishara da irin ramara da kuma abubuwan da suka faru a kwanar kwanan nan cikin yan kwanakin nan tsakanin sarki abdullahi din da haramta kasar isra'ila da kuma shi kansa na tinya hudu wanda ake ganin cewa wani ya daga cikin irin abubuwan da suka haifar da kai rana tsakanin su daya ko daga ciki har da batun da wato kasar jordan din ta hana jirgin yahu bin sararin da kasar a lokacin da yake son wato kai ziyara a daɗaɗɗiyar daular larabawa inda haka din ya sanya wato shi na Netanyahu din ya soke wannan ziyara da zai kai haramtacciyar kasar a daidai kai a daidai daular larabawa din saboda tsoron da yake yi na bin wasu hanyoyi wanda yake a lokacin aka bayyana cewa suna tsoron cewa akwai yiwuwan dakarun kasar yaman wanda suke kira da yan husi su iya kai wa jirgin nasa hari a lokacin da yake hanyarsa ta zuwa haɗaɗɗe daular larabawan wanda hakan ya sanya shi jinkirta ziyarar da yake so ya kai wurin kuma sakamakon ɗaya daga cikin dalilan shine sakamakon hana kasar wato yadda jordan ta hana jirgin sa bin sararin samaniyar kasar ta sakamakon wasu irin rikice-rikice da ke faruwa tsakanin su da kuma rashin jituwa da ke tsakanin kasar jordan din da haramtacce kasar isra'ila musamman kan lamarin shafi al'ummar falastinu da kuma batun masallacin kudus don haka ne wasu daga cikin masana al'amuran yau da kullum suke ganin wato ba abu ne da za a iya korewa ba idan har wannan lamari na kokarin juyin mulki ya tabbata a kasar jordan din to ba abu ne mai yiwuwan da za a iya kore hannun wasu kasashe a ciki ba musamman haramtacciyar kasar isra'ila da kuma kasar saudiya din wanda kasar jordan ta daga cikin irin kasashen da halin yanzu suke adawa da wasu irin kokarin da wasu kasashe suke a halin yanzu na kulla alaka da da kasar isra'il haka kawai ba tare da waɗansu dalilai ba da shauransu wanda an ce kasar jordan ko kuma shi kan sarki abdullahi din bai ji daɗin irin yanayin yanda wasu kasashe na larabawa suka miƙa ga da kasar isra'il dangane da batun kulla alaka na wato diplomasiya da shauransu ba ba tare da an cimma wani wata matsaya da wasu abubuwa da ake so a cimma ba to da wasu suke ganin cewa irin wannan matsaya da ya dauka din ba abu mamaki bane idan haramta kasar isra'il da kuma saudiya wanda kuma a saudiya musamman shi rima mai jiran gado na saudiya din musamman irin yanayin yadda yake mai kai ga haramta kasar isra'ila din da kuma irin yadda ake ganin cewa akwai yiwuwar ma saudiya din ta iya ita ma kulla alaka da haramta kasar isra'ila don haka wasu ke ganin cewa wannan ba abu ne mai iya da za a iya kore shi ba idan aka ce suna da hannu a ciki ala kulli hal abubuwan da su faru nan gaba da irin binciken da za su fito da kuma bayanan da su ci gaba da fitowa dangane da wannan lamari wataƙila daga cikin abubuwan da za su iya fito da hakikanin me ke faruwa da kuma irin waɗanda suke da hannu cikin tun wannan abin da ke faruwa a kasar ta jordan a halin yanzu wanda yake dai lamura dai a fili suke tun da jimawa tun bayan da aka tumbike shi yarima mai jiran gado din na wancan lokacin yarima hamza din daga mukami na wannan mukami na yarima mai jiran gado a shekara ta dubu da hudu ya zuwa yanzu akwai bayanai da dama da suke nuni da irin nuna rashin amincewarsa da abubuwan da suke gudana a kasar da kuma irin goyon bayan da yake samu da wurin wato kungiyoyi da kuma wato manya-manyan kabilu na kasar wanda haka wani lamari ne wanda baya yin daɗi wasu mahukunta kasar jordan wanda suke gana na matsayin wani lamari da zai iya kasancewa barazana ga ainihin mulki na shi sarki abdullahi din ala kulli hal abin da zai fito baya dai da bayanan da su fito baya a nan gaba abubuwa za su ci gaba da fitowa dangane da abin da ke faruwa a kasar ta jordan to masu da aka maka shafin da mai gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da Allah a saduwa ta gaba kafin nake ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali tare da awar usman kunya tarbiyyar iyali masu barka barkamu da warhaka ko barka barkamu saka saduwa da ku a cikin sabon shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkun da suka shafi rayuwar iyali da ni awal kunya ke gabatar muku da shi da fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salil lezare da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hankoki daga littafin satar hukuk na imam zinal abidina na imam hassan alaihi salam na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali ya amfana da shi yau malam zai tashi ne kan haƙƙin uwa muna sauraron malam أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء yan uwa masu girma da mutunci masu jinmu da shauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu haɗi na arba'in da hudu wanda shine haƙƙul akh haƙƙin ɗan uwa maulana ali zain labidin alayhi salam yake cewa wa amma haqqu ahika fata'lama annahu yaduka allati tabsutaha wa zaharuka alladhi talji'u ilayhi wa idhuka allazi ta'tamidu alayhi wa quwwatuka allati tasulu biha yace amma hakkin dan uwanka a matsayinsa dan uwanka wanka ne ko kananka ne Dan uwa wanka ne ko kananka ne wanki ne ko ƙananki ne haƙƙin ɗan uwa a ka kai ɗan uwa wanda muke cewa fa duk waɗannan haƙoƙi wajibi ne a kiyaye su in ka zo ma Allah matsayin ka kiyaye wannan haƙoƙin to ka yi daɗin ka yi za ka tafi aljanna kai tsaye amma idan ka zo ma Allah matsayin ka tauye wani haƙƙi daga cikin wayannan haƙoƙin da muke magana kansu to baka sani Allah ba zai barka ba sai ya ɗiban ma mai haƙƙi haƙƙinsa ɗan uwanka yana da haƙƙi a kanka kai ma kana da haƙƙi a kansa ya ce haƙƙin ɗan uwanka a kanka ko haƙƙin ɗan uwanki a kanki ko haƙƙin kike a kansa wajibinka ne ka sani ɗan uwanka hannunka ne wanda da wannan hannun zaka aikata alhairi ka samu lada a wurin Allah ko kuma ka aikata sharri ka tar da azaba a wurin Allah ta'ala ɗan uwanka kenan sannan kuma ɗan uwanka shi ne mi ginshikin ƙarfinka don wani abu ya fi ƙarfinka za ka zo ka nemi taimakonsa ya taimaka maka a alkhairi da kai da shi ku samu lada duka ko ya taimaka maka a barna da kai da shi duka ku haɗu da fishin Allah wal iyazu billah dan uwanka shine mai ƙarfinka izzarka wanda kake dogara da shi shine izzarka wanda kake dogara da ita wanda in kana tare da ɗan uwanka ana shayinka ba za a tsokane ka ba ba za a kai maka hari ba dan uwanka kenan dan uwanka shine wanda da shi kake firgita makiya dan uwanka hannunka ne wanda da shi kake kare kanka da shi kake aikata alkhairi misali bayanka ne wanda kake samun malaba a tare da shi izzar ka ce buwayarka wanda in ka shigo cikin yan uwanka ka wuce wulakanci an uwanka ƙarfinka ne wanda da shi kake mai da martani ga duk wanda ya kawo maka hari amma fala tattakhizahu silahan ala ma'siyatillah kakka riƙe dan uwanka karka mai da dan uwanka wani makami wanda da shi za ku saba ma Allah ta'ala sannan kuma kakka ɗauki dan uwanka a matsayin wanda da taimakonsa za ka shi ka zalunci wani ko ka taka haƙƙin Allah ta'ala. wanka yana da haƙƙi a kanka ka taimaka masa, ka taimaka masa a kan duk abin da yake na alkhairi. wanka yana da haƙƙi na me idan maƙi ya kawo masa hari ka kai masa ɗauki. wanka yana da haƙƙi idan shaidan ya yaudare shi shi dan ya ribace shi ya jefa shi a cikin wata bata kai maza maza ka fito da shi dan yana da haƙƙi na kai masa nasiha idan har kaga zai shiga wata hanya da bata kamata ba haka kuma dan yana da haƙƙi idan ka gan shi zai fada a cikin fishin Allah ka tsamo shi da nasihar ka da shiryarwarka da gargaɗinka masu sauraro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radiyon BOH Hausa da ke nan Benin Tehran ta kasan Iran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa idan dan uwanka ya nemi taimako to a taimaka masa. Idan dan uwanka yana neman taimako haƙƙinsa ne ka taimaka masa. Idan ba shi da shi haƙƙinsa ne ka ba shi Idan ya yi rauni haƙƙinsa ne ka ƙarfafe shi. a cikin duk abun da yake na alkhairi amma ran da ɗan uwanka ya bar hanyar Allah ta'ala to ka fifita Allah a kansa kenan ba za ka taimaka wa ɗan uwanka a wajen saɓon Allah ba ba za ka fasa aikin alkhairi don ɗan uwanka bai son a yi shi ba matukar Allah ya ce a yi to sai ka bar son ran ɗan uwanka abin da yake so wanda a saɓanin haka sai ka aikata matukan Allah ya hana kada a yi to ko da ɗan uwanka yana so a aikata kai kada ka aikata kenan ɗan uwanka yana da haƙƙi a kanka a koyaushe ka taimaka masa a abin da zai sa ya samu zama da bayan Allah lafiya ka taimaka masa abin da zai koya ya iya don ya zama mai tallafa ma al'umma ka taimaka masa a wajen sanin daidai da abin da ba daidai ba ka zama masa mataimaki mai bashi shawara a wajen dukkan wani al'amarin da ya tunkara kuma ka bashi shawara tsakani da Allah in ya yi daidai ka karfafe shi haƙƙinsa ne idan ya yi ba daidai ba ka gargaɗe shi ka masa nasiha ka zama masa mai taimako a kowane bangare. ya yi daidai alkhairi ya yi ka taimaka masa ya yi ba daidai ba ka taimaka masa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa in sura haka zaliman kana au mazluma taimaka ma dan uwanka idan shi ya zalunci ka taimaka masa in shi aka zalunta ka taimaka masa suka ce ya rasulallah wanda aka zalinta mun san yadda za mu taimake shi don kwato haƙƙinsa to shi kuma wanda ya yi zalunci wani taimako za a masa sai manzo ya ce ka nuna masa zalunci ba kyau ka raba shi da wannan zalunci in kai haka ka taimake shi amma duk wani ɗan uwa naka ka ga ya aikata ba daidai ba ka goyi bayansa akan abin da yi ba daidai ba to ka ci amanar yan uwantaka Allah kuma ba zai farka ba haka duk wani dan uwa naka da ka ga ya ki yayi wani aikin alkhairi kuma alhali yana da damar ya yi shi sai kai shiru baka karfafe shi ba ka zaburar da shi don yayi wannan alkhairi ba ka ci amanar yan uwantaka Allah kuma ba zai barka ba sai ya kama ka da wannan laifi don haka taimaka ma ɗan uwanka in an zalunce shi a wajen kwato haƙƙinsa. Taimakawa ɗan wanka shi ne a zalimi ya daina zalunci in kai haka ka taimake shi. Da a ce haka muke ɗabbaƙa da duniya ta zauna lafiya. To amma bil'aks abinda mu muke ɗabbaƙawa wala haula wala ƙuwata illa billah. da haka musiba ta lullube mu ko ta ina. wala haula wala quwwata illa yan uwana masu girma dai lokacin da aka diba ma wannan fili ya riga ya kawo jiki don aka sanci wa sallallahu ta'ala ala khair halqihi muhammad wa ali baiti at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad وآل محمد وعجل فرجهم والأن أعداءهم من wal والآخرين to gashi dai malam ya sake sakin jiki da bayani dai kuma lokacin ba zai bari ba a yammakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta kasar nijar da wannan neman lokaci da ya bayar ni kuma awal kunin da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, ah, ah, yara Madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau tare da Muhammad Awal Bauchi. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu lamura da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa da kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshe. A kwanakin bayan da kungiyar tarayyar Afirka ta sanar da sake shigowa cikin rikicin da ke faruwa tsakanin kasashen Masar, Habasha da kuma Sudan sudan kan matatsar ruwan nan ta nilu da habasha din ta gina bayan da tarayyar afirka din ta sanar da sabon taro na tattaunawa tsakanin waɗannan ƙasashe don magance wannan rikici to wannan batu dai shine batun da shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don ganin asalin rikicin da kuma hanyoyin da za a bi wajen magance shi da haka sai masu su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barkamu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana ƙungiyar tarayyar Afirka ta buɗe wata sabuwar tattaunawa tsakanin ƙasashen Habasha, Masar da kuma Sudan da magance rikicin da ya ɗau shekara da shekaru ana yi da ke tsakanin ƙasashen kan wato katafaren madatsan ruwan nan na Nilu da ƙasar Habasha ta gina. Shi dai wannan taro na tattaunawa ɗin da wato tarayyar Afirka ɗin ta buɗe wanda aka buɗe shi a ranar Asabar ɗin da ta gabata kuma zai ciki kamar kwanaki uku ana yin sa ana gudanar da shi ne a birnin Kinsasha babban birnin kasar demokuraɗiyyar kongo wacce a halin yanzu ita ce take rike da shugabancin na tarayyar afirka don haka ake gudanar da wannan taro a wannan ƙasa don tattaunawa kan hanyoyin da za a bi wajen magance wannan rikici da ke tsakanin waɗannan ƙasashe wanda a wasu lokuta ya kai ga hata kamar da a gwabza tsakanin waɗannan ƙasashe ɗin To kamar yadda dai bayanai suka nuna ministocin harkokin waje da na noma rani na waɗannan ƙasashe uku su ne suke halartar wannan taro sannan kuma da wasu ƙwararru na ita ƙungiyar ta tarayyar Afirka. Wasu majiyoyi ɗin sun bayyana cewa a ranar Asabar da aka buɗe taro ɗin an fara ne da ainihin gudanar da taro da kuma tattaunawa tsakanin su waɗannan ƙwararru sun taro sun gudanar da taron su da kuma tattaunawa a ranar Asabar kana kuma ranakun Lahadi wato jiya kenan da kuma yau litinin zai zamanto an gudanar da waɗannan zamani na tsakanin su waɗannan ministoci waɗanda su tauna kan hanyoyin da ya kamata a ce an bi an magance wannan matsala din to tun dai bayan da su ita kanta tarayyar afirka ta sanar da fara gudanar da wannan taro kuma aniyar ta na gudanar da wannan taron da ma kuma farawa din waɗannan kasashen da abin ya shafa wato kasashen masar habasha da kuma sudan jami'ansu daban-daban sun bayyana mahangansu a shi kansa wannan taro din da kuma abin da suke son su cimma ma'aikatar harkokin wajen kasar masar a nata bangaren cikin wato wata sanarwa da ta fitar ta ce da tana fatan ne a gudanar da wata tattaunawa wacce daga ƙarshe dai za ta kai ga a cimma wata matsaya da kuma wata yarjejeniya wacce za ta zamanto tilas akan dukkanin waɗannan ƙasashe su aiwatar da ita dangane da abin da shafi ita kanta wannan madatsar ruwa din da kuma irin yanayin yadda za a dinga cika ta da ruwa din da kuma dai shauran abubuwan da ya shafi madatsar ruwa din wannan shine fatan da su ita kanta kanta kasar Masar take da shi to ita kuma a nata bangaren ƙasar Sudan ta bayyana cewa za ta shiga cikin tattaunawa ne da nufin cimma wata hanya da kuma hanyar da za a cimma wata yarjejeniya za ta sanya a kai ga wata matsaya mai kyau kamar da ita Sudan ta bayyana watakila a nan Sudan tana nufin shawarar da kasar Masar ta gabatar a baya shine cewa ita masar tana ganin ya kamata kuma bayan tarayyar afirka din a shigo da kasashe da kuma wasu cibiyoyin na kasa da kasa wanda su taimaka domin karfafa wannan yarjejeniya don haka ma suke batun cewa wajibi ne zamanto an cimma yarjejeniya wanda ta zamanto dole ne shauran kasashen sun aiwatar da ita a nan kasar masar ta gabatar da shawarar cewa ana tana buƙatar a ce an shigo da kasar amurka da kuma tarayyar turai bugu da ƙari kan majalisar ɗinkin duniya wato tare da ita kanta tarayyar afirka din kenan waɗannan sai su haɗu su zamanto suna da bakin magana kuma su ne da su kasance masu sanya ido da kuma ganin cewa abin da aka aka cimma din to sai da kuma bangare guda ita kuma kasar habasha ta yi amincewa da wannan shawara na masar na shigo da su waɗannan kasashe tana mai cewa ita dai ta fi amincewa da cewa 'yan afirka su magance matsalar su a tsakanin su ba tare da an shigo da wasu baki daga waje ba ita habasha tana ganin cewa a bar ita kanta tare da afirka ta zamanto ita ce mai shiga tsakani kan wannan lamari ba tare da an shigo da wasu daga waje ba saboda suna ganin cewa wannan lamari ne da ya shafi kasar kasashen afirka nahiyar afirka don haka ita ta yi amana da cewa 'yan afirka su ya kamata su magance matsalar su to wannan shine dangane da ra'ayin su waɗannan ƙasashe guda uku kan wannan taro da ake gudanarwa da dai to tama abin tambaya a nan da kuma neman ƙarin bayani shine cewa menene ma asalin shi ita shi kansa wannan rikicin shi wannan rikicin akan me ya ginu to asalin shi dai wannan rikici da ke tsakanin su waɗannan ƙasashe ya ginu ne kan wasu batutuwa da suka hada da na farko yanayin yadda za a cika ita kanta wannan madatsar ruwar na biyu shine yanayin yadda za a dinga amfani da wannan ruwan da aka tare a wannan guri din ya za a yi amfani da shi wa yake da haƙƙi akai da dai sauransu sannan na uku shine yawan ruwan da habasha za ta sake idan har madatsar ruwan ta fuskanci yanayi na matsala na kafewa wanda daga baya za mu ga dalilin yin haka din sannan kuma wani rikicin kuma shine yadda za a magance duk wata matsala da mai yiwuwa ta taso a nan gaba abin da suke cewa shine koda halin yanzu an cimma wata yarjejeniya yayin da za a gudanar da wannan yanayi to akwai wacce a nan gaba yayin da ake gudanar da waɗannan ayyukan wata matsala ta taso to idan irin wannan matsalar ta taso ta wata hanya ne za a bi a magance ta. shi wannan rikici da ke faruwa din wani rikici ne wanda yake sama da shekara goma kenan waɗannan kasashen suna cikin wannan rikici a tsakaninsu kamar da muka bayyana to wasu lokutan ma har yakan kai kamar za a gwabza da yaƙi tsakanin waɗannan kasashe kafin dai wasu kasashe din su shigo kuma wasu cibiyoyin ƙasa da ƙasa su shigo a dakatar da wannan rikici wanda ya faro tun daga shekara ta 2011 wanda asalin lokacin ne ainihin rikici din ya fara tasowa bayan da ita Habasha ta gina wannan katafaren madatsar ruwa wanda aka kashe biliyoyin daloli na kuɗi wurin ganin an gina su to wannan dafa shine ne karon farko da wata tarayyar afirka din take gudanar da irin waɗannan tarurruka na neman a sasanta tsakanin su waɗannan ƙasashe tsawon waɗannan shekaru goma da aka yi ana wannan rikici wannan taro da kenan ake gudanarwa a halin yanzu abin ninkin sashe din ya biyo bayan wasu kalamai da shugaban ƙasar masar abdul fatah sisi yayi ne wanda ake ganin wata sa daga cikin abubuwan ma da suka sanya aka gaggauta wurin gudanar da wannan taro a ganin cewa an cimma wata matsaya don kada wani rikici da kuma yaƙi ya ƙoƙarin ya barke a tsakanin waɗannan ƙasashe sakamakon wannan madatsar ruwa shi dai shugaban ƙasar masar ɗin ya bayyana cewa ne kason kasar masar kan wannan kogi na nilu wani lamari ne da ba za taɓa yin watsi da shi ba wato kasar masar ba za taɓa yin watsi da kuma yin sako-sako kan wannan batu na irin kasanta da take da shi a wannan ruwa na nilu ba wanda da dama a lokacin bayan ya yi wannan bayanin da dama an fassara shi ne a matsayin barazana ne da kuma gargaɗi ga kasar habasha kan wannan batu na Nilu. wanda yake a halin yanzu ita kanta kasar habashin ta san da wani kokari take yi na ci gaba da ko karasa shi ita kanta wannan madatsar ko kuma ma fara amfani da madatsar ruwa din zuwa karshen wannan shekara da ake ciki don haka ake ganin ganin cewa wannan batu da shi shugaban kasar masar ya yi wani wato gargaɗi ne da kuma barazana ne ga mahukunta a habasha cewa fa wannan lamari na kason da ita kanta kasar masar take da shi a wannan ruwa din fa ba abin da ta yi watsi da shi ba da haka ba ta yi wasa da shi ba har kuma ya ci gaba da cewa wato yankin nasu zai iya shiga cikin wani yanayi mai tsanani da kuma tashin hankali mai tsanani kwarai da gaske matukar aka fara amfani da wannan madatsar ruwa din ba tare da an cimma wata yarjejeniya da ta zamanto ta dole a kowace kowane bangare a aiwatar da shi ba magana muka yi a baya kenan da kuma abinda masar take nuna cewa dole ne fa a cimma wata yarjejeniya wanda zai kasance dole dukkanin kasashe din su yi amfani da ita wannan yarjejeniya din kafin a fara mutum amfani da wannan madatsar ruwa matukar aka fara amfani da wannan madatsar ruwa din ba tare da an cimma wannan yarjejeniyan ba to akwai abin da zai biyo baya na wannan rikici kamar yadda shi ya bayyana me sai kasar masar take tsayawa kan wannan batu din kasar masar a matsayinta na kasa wacce take kasar larabawa mafi yawan jama'a a duniya wacce take da mutanen da suka fi suka dara miliyan ɗari. ta dogara ne kusan kacokan a wannan kogi na nilu wurin samar da bukatun da take da shi na ruwa da haka take ganin cewa duk wani a kokari da za a yi da zai rage wato kwararan ruwa a wannan kogi na nilu wanda kuma yin wannan maratsar ruwa din zai zama zai haifar da wannan lamari to wani lamari ne da zai sanya ta cikin yanayi na tsaka mai wuya musamman harkokin noma na kasa din da shiga cikin tsaka mai wuya saboda da a samu karancin ruwa don haka take ganin cewa wannan lamari ba lamarin da ta yi sako da shi ba ita kuma a wurinta kasar habasha da take ganin cewa ita ma tana buƙatar yin wannan madatsar ruwa a wannan guri shi sa ma ta yi shine cewa batun wutar lantarki wanda take buƙata a ƙasar tata don ko shi kansa wannan madatsar ruwa din da aka yi da ya samar mata da megawa dubu shida ɗari hudu na wutar lantarki wanda haka din zai taimaka mata gurin samar da wutar lantarki a ƙasa din wanda kuma haka din zai zamanto wani gagarumin ci gaba ba akan ainihin wanda megawatt na wuta take da shi halin yanzu wanda yake na dubu ka ya kai dubu hudu don ta samu ƙari na wannan dubu shida ɗari hudu zai ƙara mata samun wutar lantarki a ƙasa wanda kuma da taimaka mata gurin ayyuka daban-daban na ci gaban ƙasa to waɗannan wannan su ne ainihin abubuwan da ke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe biyu wannan ɗaya ɓangaren masa tana ganin cewa gina wannan madatsar ruwa ɗin wani lamari ne wanda zai datse mata ainihin ruwan da take samu wanda kuma ta kwacokam kusan za a yi cewa ta dogara ne ayyukan noma da shuransu na kasar masar ya dogara daga wannan ruwa da take samu da kogin nilu a bangare guda ita kuma ethiopia ko kuma habasha ita kuma tana ganin cewa ba wannan madatsar ruwan tana bukatan sa dan dai sanar mata da abin din da ya shafi wutar lantarki wanda take bukata wanda zai taimaka wa kasar ta wurin ci gaba ita ko sudan ita ma ta wani bangare akwai amfani da take samu daga ainihin wannan kogi na nilu wanda shi ma yana da alaka da ruwa da kuma batun ainihin makamashi da ita ma take samu a wannan gurin saboda ita ma tana da nata manufa din na tsayawa akan wannan lamari don haka da dama suke ganin cewa mafita kawai kan wannan lamari da wannan rikici din shine a yi la'akari da dukkanin bangarori da kuma dukkanin manufofin da kowanne yake da shi a cimma matsaya guda wanda zai zamanto ita ce ainihin matsaya wanda zai dada ta taimaka gurin kwantar da wannan fitina wanda kuma zai zamanto kamar ya zamanto an cimma wata matsaya wanda kusan dukkanin bangarori din za su iya kaiwa ga sun yadda da kuma cimmawa ko da alal kalla wani bangare ne na ainihin abin da suke son cimmawa don haka da dama suke ganin cewa wannan taro da ake gudanarwa din musamman bangaren da ya shafi su masana wanda su tattauna akan bangarori da ya kamata a bi gurin magance wannan matsala din fatan da ake da shi ne shine sai Allah zai sa a cimma wata matsaya wanda zai kawo karshen duk wani rikici da kuma batu na yaƙi da zai sake haifar da wani zubar da jini a wannan yanki a wannan nahiya tamu ta afirka ta masu rare da aka maka kasha abin da zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba kafin nake ta ku zama lafiya salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga Mustapha adam ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara mataimakin ministan harkokin wajen iran ya isa birnin vienna na kasar austria domin halartar tattaunawa ta nukiliya mutane da dama sun mutu sanadiyar rikicin kabilanci a yankin darfur na kasar sudan amurka ta amince da ba takunkumi a kan kamfanonin kera makamai da kayayyakin tsaro na ƙasar turkiya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muroyin su ta hira ke cewa a yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh